This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na sarfil hashim gumel tare da hago sharif da sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar laraba sha ga watan mayan shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kiran da a gaggauta sakin dukkan ma'aikatan da hukumomin huti ke tsare da su a yemen Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara a kudancin Gaza na cikin haɗari. Hamas ta mai da martani ga daftarin amincewa da ta wuta a Gaza da Amurka ke marawa baya. Kanun labaran kenan aka saurara. Yayin da ake ci gaba da fuskantar tsamin dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin. wasu na ganin hakan bai kamata ya shafi talaka ba wannan takaddama gaskiya mu wurin mu tsakanin magabata da magabata ne can kamata su yi su mu talakawa su fidda mu cikin wannan abin su bude mana hanya harkoki a ja su haka kuma za a cewa kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar dattawa ya bincike dalilin faɗo wata hajiya daga saman bene mai hawa goma a saudiya rudewa da rashin sabo da wani abu wanda allah shine masani ya sa ta riga ta fado daga wannan wuri kuma allah ya mata cikawa wannan shine za a kira kaddara sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin mu sannan kuma ya tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk yin ne shida kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya talata sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a gaggauta sakin dukkan ma'aikatan da hukumomin Hutu ke tsare da su a Yemen. A ranar Litinin ne 'yan tawayen da Iran ke marawa baya suka sanar da cewa sun kama ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya su goma sha uku inda suka yi kirarin cewa hukumar da suke yi wa aiki na da alaka da hukumar leƙen asirin amurka ta cia don haka suka ce sun shafa shekaru suna aikin leƙen asiri a ƙasar An kuma tsare wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya su hudu a ƙasar tun bayan da aka kama su a shekarun 2021 da shekarar 2023 ba tare da samun ganawa da hukumominsu ba ko iyalansu. Guterres ya ce a ganawar da aka yi a ranar Talata da manzan musamman zuwa Yemen, Hans Greenberg ya yi watsi da zarge-zargen ya kuma ce ya damu matuka game da irin yanayin da waɗanda ake tsare da su ɗin ke ciki. Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara a kudancin Gaza na cikin haɗari sakamakon zafafarin wuta a Rafa. Shugaban yankin na hukumar asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF a gaba ta tsakiya da arewacin Afirka, Adele Coder, ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Talata cewa hotunan yara masu tada hankali na ci gaba da bayyana daga Gaza inda yaran ke mutuwa a kan idan iyayensu sakamakon ci gaba da karancin abinci, ababen gina jiki da lalata cibiyoyin kula da lafiya. Hukumar ta UNICEF ta ce kusan yara dubu uku daga cikin yara dubu uku da ɗari takwas da ke samun kulawa daga cutar karancin isasshen abinci mai gina jiki ake yankewa daga samun kulawar ta ceto rai a sanadiyar yakin. ana da ya fuskanta kalubale wajen shigar da kayayyakin jin kai a kudancin gaza duk da dai an dan samu ci gaba kaɗan da ba a rasa ba wajen shigar da abinci a yankin arewaci na gaza amma shigar da kayan jin kai a yankin kudancin gaza ya ragu matuƙa cewar hukumar ta unicef hamas ta mai da martani ga daftarin amincewa da tsagaita wuta a gaza da amurka ke marawa baya ta hannun masu shiga tsakani na qatar da masar Qatar da Masar na duba martanin na Hamas kuma sun tabbatar da cewa za su ci gaba da shiga tsakani tare da amurka yayin da amurkan ta ce tana duba matanin na hamas hamas da karamar kungiyar jihadin musulunci sun ce a shirye suke su taka rawar da za ta kai ga samun matsaya inda suka fifita batun dakatar da yakin baki ɗayan shi isra'ila da hamas dai kowannen suna buƙatar shirin tsagaita wutar ya amince da buƙatunsu wani abu da ke buga alamar tambaya kan yiwuwar cimma matsaya ta ƙarshe a cikin tattaunawar amurka ta ce za ta samar da ƙarin tallafin jin kai ga farar hular falastinu da ke gaza da yankunan da ke kewaye domin amsa kirar bukatar jin kai na gaggawa da ke nan ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc in an jima kaɗan hagu za sa sake da labarai kafin nan gwamnatin Nijar ta sanar da ɗaukar matakin da suka dace domin karɓo jami'anta da hukumar benin suka kama sai dai ana samun saɓanin ra'ayoyin 'yan nijar kan yadda hukumomin sojan ƙasar ke tunkarar rikicin tsakanin da makwabciyarta wakilin muhammad mahmud na ɗauke da ƙarin bayani sannu a hankali dangantaka tsakanin hukumomin benin da na nijar na kara tsami inda bakaken maganganu ke ci gaba da fitowa a bakunan shugabannin kasashen biyu masu makwabtaka da juna har ma da magoya bayan su a sanarwar da hukumomin mulkin sojan kasar nijar suka fitar sun kuddiri aniyar yin amfani da matakan da suka dace domin kubutar da jami'an kasar ta nijar da gwamnatin benin ta kama bisa zargin su da shiga kasar ta ba bisa ka'ida ba to sai dai masu goyon bayan hukumomin nijar na zargin ƙasar benin da zama kawa uwar gami a cikin wannan rikicin matsayin mu na 'yan ƙasa gari a ci gaba da dadewa tunda su sun ga hakan ta gyara su to a ta yi hakan wadda gwamnati ya yi wa'anga sojoji wadda suka yi su ci gaba hakan da suka yi moshen mu alheri ne eh shi maki in ya zamanto mugun maki ne ko mugun makwabci ne doki mataki bisa shi muna goyon bayan su dari bisa dari hukumomin mun sani ci gaba suke nema mun sani kishin ƙasa suke yi kowa ya tabbata ya san da haka ne shugaban ƙasa na benin ai bai nema hanyar lalama inda ana nema hanyar lalama shi zai zo a nema hanyar lalama a ci gaba shi ma fatar kasar ta bunƙasa. A yayin da wasu 'yan Nijar ke wa matakin hukumomin Nijar wasu 'yan ƙasar Nijar na ganin matakin da hukumomin Nijar suka ɗauka ba shi ne mafi a'ala ba. Wannan takaddama gaskiya mu wurin mu tsakanin magabata da magabata ne ce kamata su yi abinsu. Mu talakawa su fidda mu cikin wannan abin. su buɗe mana hanya harkoki a ja su da takandama gada ake ciki wannan gaskiya ba ta gyara mu mu abin da muke fata dai a bude hanya ni dai abun da nake gani hanyoyi ne na tattaunawa ya kamata a bi don shayo kan wa'annan takaddamomin da suka kici suka ki mahukuntan mu su mai da niyya a shayo kan wannan abun don saboda su maido hankali wajen abin da ya damu talaka ya maido hankali wajen aikin kasa wasu ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar na ganin akwai buƙatar kungiyoyin duniya su shiga cikin lamarin Nijar da Benin domin warware rikicin kasashen biyu cikin ruwan sayi sani iro yan kungiyar farar fulani a agades abin da ya kamata a yi a nemi kungiyoyi na duniya masu faɗa aji masu ƙarfi to ne kirawo ƙasashen namu a wata ƙasa ta makwabciya a zo can a sasanta wannan abu shine mafi ala a gare mu in ma ba a je kasar makwabciya ba ana iya neman ko ƙasar ta benin ko ta nijar cikin kasashen namu a zo a yi ta zamna a sasanta mu ya shine mafi a gare mu amma wannan abu bai gyara kowa hannun da su sai dai al'ummomin ƙasashen biyu sun tunatar da shugaban shugabannin kasashen benin da nijar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu mai ɗimbin tarihi tare da yin kira da a samar da sulhu a tsakanin kasashen biyu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar a gai da hamid mahmud har yanzu dai kuwa tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya Jam'iyyar siyasa mafi girma a Afirka ta kudu ta buƙaci kotu mafi girma a ƙasar da ta hana zaman sabuwar zaɓaɓɓiyar majalisar dokokin ƙasar da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a makon nan bisa dalilin makudi da ta ce ya dabaibaye zaben na ranar 29 ga watan Mayu. A ranar Juma'a ne aka shirya majalisar dokokin ƙasar za ta rantsar da 'yan majalisar domin kama aiki su kuma zaɓi sabon kakakin majalisar da mataimakin shi da kuma shugaban ƙasa. To sai dai duk da haka jam'iyyar Mukonto Sewizwe MK wadda ta zo ta uku a zaben na kwanan nan ta shigar da kara tana neman kotun tsarin mulkin afirka ta kudu da ta yi watsi da kudurin hukumar zaben kasar na bayyana zaben a matsayin sahihi kuma ingantacce jam'iyyar ta mk wadda tsohon shugaban kasar ta afirka ta kudu jacob zuma ke jagoranta ta yi zargin an tafka kurakurai a zaben inda ta yi kiran da a sake sabon zaɓe. Majalisar gwamnatin rikon ƙwarya Heci ta naɗa sabuwar majalisar ministoci a jiya talata a matsayin takon ƙarshe na sake gina gwamnatin da za ta jagoranci ƙasar wadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya dabaibaye. Mai magana da yan gwamnatin Kecia Marcellus ya tabbatar da kasantuwar majalisar da ministocinta ga kafan labaran Associated Press. An naɗa babban mai shari'ar Firaminista Gary Cononel Carlos Hercules a matsayin ministan shari'a da tsaron al'umma. yayin da shi kansa Cornelia din ya zama ministan cikin gida sai Jean mark Batia Antone a matsayin ministan tsaro. Ƙasar Haiti da yana ta tagurza da kungiyoyin 'yan ta'adda da ke da ikon akalla kashi 80 daga cikin kari na babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Ƙasar na kuma shirye-shiryen marabta wata rundunar 'yan sanda daga Kenya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke mara baya da ake sa ran isar ta ƙasar a nan da makonni masu zuwa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar dattawa ya gudanar da bincike kan durkowar wata hajiya 'yan najeriya a madina daga bene mai hawa goma kuma ta rasa ranta wakilan kwamitin sun zirci gidan da aka sanya faru a dab da unguwar markaziya a madina ga suna da melikaya da wannan rahoton When she picked down, she saw that oh maybe she was thinking that she yes, just it's not that far. Shaidu da bayanai da hotunan talabijin na tsaro wato CCTV sun tabbatar matar daga jihar Kwara da kanta ta haura har hawa na ƙarshe ta haye rufin masaukin bakin da ke kan titin Sayidul Kudiri wani yana jan hankalinta daga ƙasa cewa nan ba hanyar sauka ba ne amma sai ta yi alkafura ta sulmuyo ƙasa. mutumin ya yi yunkurin tare ta amma bai samu nasara ba ta bugu da ƙasa nan take ta mutu Dan tawagar sanata Ali Indume ya ce sun bincika sun gano akwai karar kwana a yanayin mutuwar matar. Mun damu da wata mata a nan ginin daga kwara wanda aka ce ko ta yi kwamitin suicide ko kuma abin da muka zo muka fahimci cewa gaskiyar magana shine na ga ta rude ne da aka zo CCTV da ya nuna akan cewa fadowa ta yi kuma shine ya zama mata a ajiyar. muna fatan dai za a daina irin wayannan abubuwa ta da mutane hankali ba amfani ka faɗi abin da ka gani da ido. ku kuma ya to gaskiya ne. Shi kuma sanata sahabi ya'u ya ce hakkin su ne su yi bincike don tabbatar da ana kula da walwalar alhazan. Rudewa da rashin sabo da wani abu wanda Allah shi ne masani ya sa ta riga ta faɗo daga wannan wuri kuma Allah ya mata cikawa. Wannan shi ne za a kira kaddara domin Allah nan ƙasar ta take kuma a nan Allah yake son ya karbe ta wannan abu ya auku Allah ya karɓe ta. Sanata Ya'u ya kawo misalin labarin da aka yada na ɗan ruwan kunu da kosai da ake cewa ana bawa alhazan. Zancen cin abinci ko kuma wani abinci da aka taba nunawa a ƙasa a gida cewa alhazanmu suna cin kosai da kunu wanda ba isasshe ba wannan sam sam sam mun zo mun ga wani abu daban domin anan ko a gida 'yan Allah ya suturta ka iyakacin abincin da za a baka kenan. kwamishinan nazari da kididdiga na hukumar alhazan farfesa abubakar a gawal ya yi alwashin za su bar kofar hukumar a buɗe don gujewa yaɗa jita-jita ka san mutane za su yi ta watsa abin da ba su ci ba ba su gani ba amma alhamdulillah su da kansu sun yarda kuma sun tabbatar cewa wannan ba wani sakaci ba ne iya karin ƙarin kwana ya zo ta rikice ta faɗo an yi kaddara da ƙarin kwana kuma shi mutuwa dama lokaci ne kuma allah ya karɓi a shi a nan madina akalla dai akwai buƙatar jami'an kula da alhazai na jihohi su rika zuba ido kan alhazan don kaucewa yadda ake cutar wasu alhazan a canjin dala zuwa riyal da wasu bata gari ke yi. Hakanan sai batar alhazai da yanayin birni da lantarki kan ɗimauta. Kamar wannan alhajin da ya shafe dare yana neman gidansu bai gano ba. An yi sallar isha'i eh. da aka yi kasan sun yawa. Eh. To da muke tare sai suka shiga gaba wa'anda na kakkage. Haihuwa ka turi mutum. suka yi nisa ne rasa inda sun za a gudanar da hawan arfa a asabar dinnan mai zuwa don haka alhazai na nufar makka nasiru adamu kaya murar amurka daga madina a gai da nasiru adamu kaya wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu na yanzu da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirinmu na makon jiya. mun ji yadda tashin farashin canjin kudaden kasashen waje musamman dalar amurka ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin shekara daya ta gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu a najeriya to ko yaya hakan ya shafi sana'o'i da 'yan kasuwa a kasar? alhaji ɗayyabu salisu sa'ad babban ɗan kasuwa ne a najeriya alhamdulillah lallai kan kusan ga za a rufe shekara ɗaya an samu abubuwa fuskoki kala biyu kusan da mai daɗi da mara daɗi duk da ko ba komai a yanzu kusan wahalar ta fi karfi ko da ban faɗa ba kowa san haka rayuwar take kusan dan wahalin da ake sha kai tsaye yanzu wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan kowa ka taba zai ce maka dala dala dala dubukan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani kusan a yanzu mutane so suke ma dalar ta dawo ma yadda wannan gwamnati ta same ta kuma ana ga har abada an yi bai bai ba bane ta dawo ma'ana ta dawo da 750 ana ga samun cawon nan kai yanzu so ma ake ta tsaya a dubu tunda ana ga yadda gwamnatin nan ta samu dala ma ba zama su ta dawo a wannan tsarin ba dalilin shine wannan wahala ta farko da duk dan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan ta kawo tun daga abin da za ka tashi batun biza tiket zuwa siyo kayan zuwa duty zafi ya shafi wannan masifin kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki. Wai daga ina da ina kuke so Kusan duk wata ƙasa da ta shahara a ɓangaren samar da kayakin bulawus muna so kaya a cikinta. In ka ɗauki irin su India, China, Thailand, Dubai duk muna so kaya daga wannan ƙasashen. a wani bangare na egypt muna siyan kaya gaskiya kamar za a iya cewa magana canjin nan manufofin gwamnatin tinubu kan harkar canjin musayan kudaden nan shine za a iya cewa shine kalubalen eh yana da alaka da wannan da mu da dukkan wani ma mai alaka da kasuwa irin tawa dalili da yasa na baka wannan misalin ko ba komai a wannan yanayin da ake ciki mun samu labarin cewar gwamnati tana gargadar duk wani yan basi da aka sani cewar su daina alaka da dala to wannan abu ne mai kyau to amma a ta yin magana an ce wai ana dukan jaki ana dukan jaki ana barin teki ko ana ne na dima karin magana mm, mm. ai maganar tun farko sai a hana biyan duki ma da dala tunda duk in ka je ka so kaya akan dala da dala ake buga dutin da za ka biya to wannan yana daga cikin kalubalen da ba kowa ya san wannan abu masu wanda yake cikin tsarin in an hana wancan to a gwamnatance ma a ringa biyan duti da naira amma an kaji in dala ta yi sama da dala za su buga maka in dala ta yi kasa dala za a buga maka kuma kasan nan kullum kuka yake naira ta kare kaga a yadda a tafi man saka daga sama har kasa da abin da za a yi shi da naira kamar kana cewa daidaita farashin dala da yanayin samar da ita shine sauki a gare ku yana tasiri ko ba komai yanzu da na baku wannan dan misalan alaji in ka samu kuɗi da sauki kawo kuɗin ka daraja yi ba lalacewa ba yanzu a kaɗan duk mutumin da zai taso da kwantena daga kusan ka ɗauki kamar indiya na farko ta tafi kusan fa sai ka biya wajen duti wajen miliyan sha tara. kusan za ka ɗauki irin su china ne masu shida da wasu abubuwa kuma kullum na ƙara maimaita maka ya kamata a ce duti an dawo biyan duti da naira ba da dala za a buga maka saboda dalar kullum in ta yi sama in ka buga kaga in abu ya zo da sauki dole jama'a mu zo mu sayar da kaya da sauki a cikin gida don kuwa babu sauki ta yana za a samu kaya da sauki alhaji akwai masu kama fa da yanzu ɓoye kayan su masu ke ba su sayar kowa saboda ba su yadda ba ma lalle duk yadda ake ganin dala za ta yi kasa mutane ba su yadda ba ɓoye kayan su ke sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su rike sauran kayan su kusan fa irin wannan rayuwar ba ake sa baya ga bakin musayar kuɗaɗe canjin musayar kuɗaɗe menene za a cewa yana gwamnati ta zo da wani tsari a wannan shekara daya wanda kuke ganin kamar ya zama kamar kalubale shine maganar kowa ma da mu da kowa shine maganar mafetin matakin farko da aka fara samu kafin ma kai ga wancan magana da muke na dala halittun daga lokacin da aka mai da man fetur halin da yake a yanzu daga nan aka shiga masifa ta farko a kasan nan daga wannan lokacin ko na faɗa ko faɗa ba kowa ya sani. Eh amma misali muna so ka ka dinga alakanta wannan tsarin da yadda ya shafi sana'ar ku kai tsaye ko hada-hadar ku. Hujjar ya ce ya shafi kai tsaye in ka tambaye ni akan hakan shine na farko a wannan dalilan tun muna ɗaukar mota musamman ɗauki irin jefa da take ɗauko mana kaya daga Onitsha ko Legas. za mu ɗauke ta akan naira dubu tamanin dubu casa'in yanzu fa ta koma ana ɗauko ta naira dubu ɗari biyu da arba'in kaga kai tsaye ya shafi kasuwancin makan nan na biyu wanda zai taso a baya ya zo ya sayayya ya haɗa abubuwa da dama yanzu wani sai dai ya ce ya wani in zaka tafi zan yi wobal mu kanmu yanzu da dama mu sun koma harka sai dai ka je ka yi wobal din saboda za ka ɗauki kar ma ka yi maganar jirgi wanda zai hau lazira da tafiya je su ka ko homa da zai bi bos din nan ya je su in ka ɗauki iya kuɗinsa da kuɗin abinci da zai je su ya dawo za ga ya kashe abin da ya tafi naira dubu tamanin zuwa sama saɓanin ba naira dubu arba'in ko dubu talatin da wani abu zai je maka to ka kai tsaye ya shafi kasuwancin in ka je kada duk wani abu fa sai ka saka a cikin kasuwancin ka to shi yasa na ce eh dole sai ka kara su saboda ai lissafi kake riba kake nema in kai duba abin kai tsaye wannan harkar man fetur ta kara taka rawa akan wasu halaye da ake ciki an a ƙasa da kuma kai tsaye na bangaren kasuwancin namu ya za a iya cewa mu'amala da na san kuna da kalubale na mu'amala da ma'aikata da sauransu yaya a cikin wannan wata goma sha ɗaya da suka wuce yaya za a mu'amala ku kasance misali to alhamdulillah gaskiya tun daga waccan karshen gwamnatin waccan da ta tafi zuwa yanzu alhamdulillah gaskiya mun fahimci juna tsakaninmu da ma'aikata ba ma samun wani turjiya mu da su domin tun a baya an didduba an didduba. musamman muna da wobul da muke samu duk motar mu muna da wannan wobul za ka na kungiyar mu ne na yan blouse duk da jaraba da aka ringa samu ana samu a duba ana samu Allah ya tsallakar da mu gaskiya ba mu da matsala da ma'aikatan su alhamdulillah a baya dai mun samu amma yanzu ba mu da shi waccan matsala ta da kace ta sababa wahalhalu akan harkokin ku na blouse din nan ma'ana cire tallafin man fetur da ya ƙara tsadar sha'anin transportation da kuma zancen musayar kuɗin nan na dala menene misali shawarar ku gwamnati tun da dai wannan ita ce eh, karo na farko za a ce ta ɗau kashi ɗaya bisa hudu na wa'adinta shawara ta ta kai tsaye da gwamnati na farko in a yanzu ka san ma an ja layi an ce dala ta tsaya a wani yanayi wanda in sha Allah ana sa ran da shekara biyu ko zuwa uku ma ba za ta motsa ba an samu nutsuwa ta farko shi ba tsadar ta tafi ko da za a yi tsadar a ce an ja muku layi akan kaza saboda ko a yanzu ba bangaren muke tattauna ba kusan ka kalli yanayin yadda aka yi budget da kuma yadda ake sayar da naira yanzu a gwamnatance a bankuna za ga da bambanci abin sai ka kasa gane ya yake ne kuma a zahiri ni na kalla babu wani abu da mai kama da supplementary budget da za a ce an zo an yi a ƙasar amma sai ka kasa ganin dala tana da wani price kala biyu na biyu samar da ita ko kwance har yanzu na farkon samar da ita akan farashi daya a maido ta ko dubu ɗaya ko abin da ya kama da haka musamman ma mu abin da hakun lake ta ne ba kasar na fa dala ta dubu ɗaya ne duk wanda zaka jana maka magana dala ta dawo dubu daya ila ta kankan kan da dubu daya tamu da dubu daya dala in an samu haka da sauki amma ba a ce ta dara kuɗin mu ba na cikin gida to wannan shine abu na farko na biyu da Allah zai taimake mu wannan gwamnati ta yi tunani man koyaya a kaɗo shi ƙara ƙasa shi ma ƙarin sauƙi ne musamman ma harkokin namu na cikin gida kama bar magana fita waje harkokin cikin gida koya aka taɓa farais din mai ya dan yi kayayyakin eh da kayayyakin mu da masu saye da kayayyakin duka za a samu sauki domin kowanne yanzu ya yi rauni kowanne matafiyan aje a saya sun yi rauni wanda zai tashi je so da kansa an yi rauni. Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kam a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.

dacewa sunan shi kan jamau ko si da garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa cewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa in ka yi haka kaya ke kan jama'ula don karatu shi zai sakawa da in ka mai cutar da jini da kayi wani zai kamawa haka kai ma mai yankan farce kai ma ka kona askar yanki da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa wannan karan a takaice. To Sarfilo a takaice a jiya talata sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a gaggauta sakin dukkan ma'aikatan da hukumomin hutu suke tsare da su a Yemen. A ranar Litinin ne 'yan tawayen da Iran ke marawa baya suka sanar da cewa sun kawo ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya su goma sha uku inda suka yi ikirarin cewa hukumar da suke wa aiki na da alaka da hukumar leƙen asirin amurka ta cia don haka suka ce sun shafa shekaru suna aikin leƙen asiri a ƙasar hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce rayuwar dubban yara a kudancin gaza na cikin haɗari sakamakon zahafa ɓarin wuta a rafa shugaban yanki na hukumar asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef a gabas ta tsakiya da arewacin afirka adele Koder ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya talata cewa Hotunan yara masu tada hankali na ci gaba da bayyana daga Gaza inda yaran ke mutuwa gaban idon iyayensu sakamakon karancin abinci da ababen gina jiki da lalata cibiyoyin kiwon lafiya. Hamas ta mai da martani ga daftarin amincewa da tsagaita wuta a Gaza da Amurka ke marawa baya a hannun masu shiga tsakani na Qatar da Masar. Qatar da marsa na duba matanin na Hamas sun kuma tabbatar da cewa za su ci gaba da shiga tsakani tare da Amurka yayin da Amurkan ta ce tana duba matanin na Hamas. Hamas da karamar kungiyar jihadin musulunci sun ce a shirye suke su taka rawa da za ta kai ga samar da matsaya inda suka fifita batun bukatar ta yakin baki ɗayansa. jam'iyyar siyasa ta uku mafi girma a afirka ta gudu ta buƙaci kotu mafi girma a ƙasar da ta hana zaman sabuwar zaɓaɓɓiyar majalisar dokokin ƙasar da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a makon nan bisa dalilan maguɗi da ta ce ya dabaibaye zaɓen na ranar 29 ga watan mayu a ran juma'a ne aka shirya majalisar dokokin ƙasar za ta rantsar da 'yan majalisar domin kama aiki su kuma zaɓi sabon kakakin majalisar da mataimakinsa da shugaban ƙasa Majalisar gwamnatin rikon kwarar Heshi ta naɗa sabuwar majalisar ministoci a jiya talata a matsayin takon karshe na sake gina gwamnatin da za ta jagoranci kasar da ƙungiyar 'yan daba ta da baibaye. Masu raro baki ɗaya abin da ya a kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai azir shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa hausa.com. yanzu amadadin hawa da ta kawo muku wannan shirin namu na yau da dadi balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni isar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai an jima kaɗan salamu alaikum